الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبقاتا جتبت الله صلاة ينسيتي بهم تبتي عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا النصف قوي بينكم يا صف قوي يا يتساقوني 2016 kalendar miladiya na yi katon rubutunci daga katon littafiyar ijima'u salaf filiyati tiqad kama hakawul imam harb bin ismail kirmani rahimahullahu ta'ala yadda da 54 bako من قوى خلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض وسبع أرضين بعضها أسفل من بعض وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماعين مسيرة خمسمائة عام والماء فوق العرش والماء فوق السماء العليا السابعة وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء والله تبارك وتعالى على العرش mun ga wa khalaqa Allah sab'a wa khalaqa Allah sab'a samawati lillahi Allah subhanahu wa ta'ala jali ta sama gutuwa ba ba'daha fawqa ba'din sashu takin sashu wa sab'i ardina Allah muga ke jalita tankin gutuwa ba ba'daha asfalu min ba'din sashu da kinye sashu ko wa bainal ardi al-ulya was sama'i ad-dunya tsakaniyar kimbo ko ji ko kinna ta tafi ce wani gangani da sama ya karshe sama ya yi je wata tsakaniyar kimbe sama na rata hamsumi a ce amin ya zada ya 500 da tsakanin abu wa na kulle sama aini kuma tsakanin sama guba bandon domin masiratu hamsumi a ce amin ya zandayen 500 a yadda tsakanin abu walma ufo kasama iliyoniya sama na mata fitiyo na ko fiti-fitiyo ni ma sama ya karshe tunan sama na tallatu gana na nuwake ta ci gobe a sabi amma na sama gutuwa ba su wa arushin rahmani azza wa jalla faukan mahi al'arashi na tsoyaci matakin nuwa wucin waje ta baraka wata ala alal aushi allahu na malato ma saƙe na mutakin al'arashin wale gan ya zula imanu jaƙi da ya na wal jama'a ya zula imanu jibi al'ulu ga ce ki halafi ko ya zula imanu jibi alfauƙiyya ya allah na wata yana wa halafi da sama guta ba ko wal qahiru fauka ibadi allah ma la tutakin al'arashin al rahmani alal arshi istawa ilimi allahu madabainin dondo allahu mai wai na zainin dore ganin allahu mai liyan dondo yi ga walkursiyu mawudi'u da mai ga alkursi ma ga ya da ci guba bayan sai ce a sabu shi da tiyacin a gau wawa ya alamu ma fi samawa ti saba allahu da ilimi yana da sama gutu a bawana wa ma fil ardi na saba Allah muke da ilimi ne da kin gutu a bauna wa ma baina hunna bene da tsakanin sama da kinina wa ma tahta hunna bene fi kinkinyu bona wa ma tahta sara bene fi ta tako yankin wa ma fi qalil bihari Allah muke da ilimi ne fito ninniyan yadona tako tako ta dona ko wa min bitukul wa man wa man ko wa man bata kulli sha'aratin hatta ka bane yin doron wani tiyana ilimi wa kulli shajara mun gani da bane ciban doron wani tiyane wa kulli zara da ya zacin donde wa kulli nabt da ya yi cin donde wa maskati kulli waraka da bane sinin dondo ya cine wa adada zalika kulli da adadin ne bata Allah ɗoyi wa adadin hasa to adadin ta kunci canja allahu daidilu warramu Allah muke da adadin yi ko? na jiko eh, adadin jikka na boloji to jikka na shi takwa-takwa shi ne wa masakil jibal hatta to ɗilu ya fati wa qatrul amtar hatta to jigo jigo ne da cin nin nin ni to da dutun dunna Allah da ilimi wa amalil ibad bi tuna jushi je dona wa asarihim gangani bi alama ya da dan bi caji wa kalamun gangani bi e gaji wa anfasan gangani bi to ya sun saji ko wata mat mutihim ko iri yanzu dunsu allahu da ilimin wa matu wasu su su duru mata to yi jiya su wasu don gazon malaganci ana allahu da ilimin ko hatta to yana shi ke tashi na ko allahu da ilimin ya alamu kulle shi Allah da ilimin dundun la ya falai shi ummin zalika an yadda bana su tuci na inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arhami wa ma tadri nafsun ma za taksubu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa li qasai li mato yace inna inna allaha ta bi kulli shay'in ilma allahu wa man duru kishi gangani bi inda inna zalika fi kitabin ya yadullu rabbi wa la yansa allahu da ilmi dundu za ta wani gaba bayanin nan da ya ni ba Allah ɗin dole yadda ba na sococi na wawuwa ala al'arshi foka sama isabiya Allah matati al'arashe wani al'arashi wuce ta ci ta yi sama gutu abu wa dunawo hajjabun min narin wa nur tsakani ya ce ce wa dalita ne ya kanabo yin yana biya suke mana aske da hijabu no lauka la haraka su ba ta waje ya ta ba basiru min halki hadisi da bai ci an a cin gago wa zulma gangani bi hmm da ba shi kwai wa ma wa lamu biha da yana Allah wato ya kiyo yana fa ta tajamu zan ga cin jin nbidia ne ga da lawo jaru ko ci lagabe ku ma na wuta shuba bai. aw mukhalifin ko zana libana aw zindiku ko zindiku bi qawli llahi tabaraka wa ta'ala bi bancet lakne gagan wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid yitso baza wangi gan kiya hablu eji ko egbin eji patun mana wace ce ga gwamnati wani ta bawo shi gan mutu in ga ya ne a zarabe gan wanda ya ne juja ce in ga ya ne laugan wa ga Allah ta ce alhara sho ta ci ta sama wuta ba ba za bai ga ya gaci wadda kawali ko wala aya jujiyan wa uwa makon aina makuntun allawa famba gangani da yin bandon dona ya ga dana wadda kawali ya bani ga ma kuni min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum a dai za guta shi na jafe bazana illa face zane ta ga yi tuyo ila kawali ya rubanci latin ga illa huwa hum aina ma kanu wa da yan bandu na ganin wannan zalika bai ne ga cin ganin zalika ga cin ganin min mutash wannan zalika min mutashabil qur'an an ga la aya min ali ba ta juje ce dulan yayi wudu da istiwa ga al'ul ga al jina fa kullu wa inna ma ya'ni bi zalika alim ene pa ya cin ga ganin wi wa ma kun bi ilmihi wa sam'ihi wa basari ko لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة ibona Allah wala fitacin al'arashi ko titan sama gutuwa ba da Allah tuna ya alamu zalika kullahu Allah da ilimi ga na bayanin wawa ba ilimin halki Allah majin ke ba bi alitoshi Allah wa ga bi alitoshi la ya khulu min ilmihi makan e ba da bona ga ilimin so ci dana ya wale ga ciyen nale kalimar shi dambo Kalima bi zatihi ko ji gane ko kalima ba inun min khalfihi ko ji gane ko alusunaji lula da littafin aqido just to clarify ebo shubwa na jami'a ne mu'attila shi abila da nan yabo ji gane ko wa ga wa ma kuma yana ma kuntum a ga ma na Allah wa shi ba gani ya lito shi yabo da da la fahimta ma ma jira ga ga ta fahimta la fahimta wace wato ba ilimin khaliqi Allah wa shi ba gani ya lito shi ko ji gane ku ga wallahu azza wa jal walillahi azza wa jal arshun ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ubi al'arashi ko zul'arshi al-majid ko walil arshi hamalatun yahmilunahu al'arashin madidajiyar launa na wa ya hamilu harshen rabbika faukun yau mai izin samaniya walawo haddun wani ko ga allahu madi alhaddu wa lamu bi haddi Allah su faɗi kan mai haddu yi nan wani aqidan sunnati wal jama'a ko ji gani ako lafazi na jide fi alkur'ano ko sunna ya ce isbatan ko na fiyan yana alusunan ya ji fiyan ya ju itlaku fe yi zuwa kan wace ma lafazi na shi ya bidda wani ulama na wani yawon mana kewa mana bojin wani to ya zaga yi zai kalima wuce wuce duk ga gagun ki da a ga yi kini bezo ki wa ba ga kalima kamar kun ga mana wangi a ga eh mana wangi na daba ga amma wajen kaliman na yi za an ne yi yuzu ko kuma ga mana bojin ba su fara jiki a ganye da su to mini kaliman wa alama mana wangi wa malatu bojin wadda sauran su ke lafazin alhadu. alhaddu hmm? asali alhadu iyaka amma aligin wa yuzu yuzu ba wayan wudu yuzu ga Allah subhanahu wa wata wa Allah tun da sama gan wugan ga malla ya e ganna na harbu bin ismail harbu da harbu karmani in gara na suku wa aligin ajin gyara na lafazin alhadu min alfazul mujmal abu da na bidin shari'a na shari'a ba kun lawun ya kun lawu tabbatarwa na mawkifin alus na tiwar jama'a ya ce lafaz mujmalin bulu ko na suku eju isbatu a cinga amma ce ju fiya ta ga ɗe kiza ne ganin lafazu na kinwe gan a da ke ganin ganin gai gaskiyu ganin a gago ya ganin mu ganin gai kiyo waye gabojin wani ganin suka ga a ganye da su ga mala ibn abil izil hanafi ko mufe ga shari'a tahawiyyo mun ga amma lafazu na shi bi na jibe da alkur'ani ko lafazi ko ayunyaya ko da tabbatarwa na a jo isbatwa ko ako a a yuzu mutlakan ya sa ɗe zanen gaunakin wakpa a da ke ma nun gai wangin agago amma lafazin shari'a bai na gabi bai na gawa yuzo a da ke ma nun magai boji na masu kuma a jikiya agwa alimamu zabi mufega ga ajiyar alkasim taimiga a ga hali ya juzo an da kala lillahi haddun aula nga ngoyi ne ga ga lillahi na kashin goya wa jira hadar khilafu fi salaf ba shi da bai cikin nan maji faruwa zamani a salafu shi kan ki kenan abul qasim taymi wuce ya shi ga mas'alan ko Hmm. matsalan nan ya unga ah, ya ji wato a cagan zamu da cuya yan wuya ne a gabin ne ga wacce mawa jiki ma mafi unga ya bane masalu ya na wuce da ni nin bona ko mu ma maɗe daidai zane ga ga wacce na kiwon ɓoyan amma wani ji shara ko yi ga ka kayan bayanan gajin fahimta nan ko wacce jin bayani ilu amma to sun yana don wagon wani ne dube ne dube ga bane ne kiyo a da ke yana wafa da alhaji na gayi allahu mustawin alal arisho na shi ke na ga ina wai ga dana wani kiyo wani tabbatarwa ko ji gane ko amma wuji lafazin alhaji yuza lafazin alistiwa wa yuza kawai ji gane ko shi kenan cijin hannu idan hannu ya lo ta bayani tabbe su jami'a eh, la ga mu yi wata lagar da duka kai ato man shi shi ga wallahu ala arshihi azza zikru Allah subhanahu wa ta'ala wallahu tuta ta ce arshu ko Wata'ala ala jadduhu wa la ilaha ghairu cin wani coci ma mun wacin a madin zai zaji buta da gaskiyan ga da coci bana ko sun mastawa al al'arshi ar-rahman inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ko innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri wani je wala ilaha ghairuhu na wa liga adi zai zaji buta da gaske na sai Allah yandoro na ma ji buta wancin maji ce canye gidi ko ya tsawa ko zawangi ko kabari na yi ba fila na Allah kiyaye mu ga wallahu baraka wa ta'ala sami'un la yashuk Allah subhanahu wa ta'ala ya tsuyo ne wani mai shakka kada sami Allah kwallon da ke su sujadlika fi zawjiha ko تشتكي لله كل كيف الله كل الذين قالوا لله فكروا نحن أغنياء وليس كمثل شو السميع البصير وط بصير لا يرتاب الله سبحانه وتعالى اتسويونا ولندوري mari kilo ke shi yan kon ga wule ku jumanu ha alimun la yajhal allah bi ilmi wa jajaci jawadun la Allah ya yasuyo ne torana Allah mai ku kuyo ko hmm. halimun ya yasuyo ne ya kulina la ya ajal ya yasuyo ne wani ke an wani yana hafizun la ya yasuyo ne goyata wani goyata wani jikiya yawa mai batana Ya kuzanin la yasuhu wọ́n jẹ́ ẹ̀nàkọ́ èyí ìgbẹ́ tí wọ́n jí kí àrùn wọ́n yàyà wọ́n tàyà wọ́n yàyà látàkù nàtún ọ̀lànà àmá aláfàzẹ́ yẹ kọzáni náà sannan wọ́n tó jẹ́ da ẹgbẹ́ ń yẹ kọzáni allah subhanahu wa ta'ala ma yana wa yi minu ga alhayi ko wa gan rayuwa madamini sifayen ce ko ji gane ko kuyo mm. yabo na babu yan asma'ul ala tauki fi yo ya ga raya jiki yan wa gada ba kuma junuka yan do wani ga gawa ga yace su ne to yace ko sifati yace yace na wani na umbe da qur'ani wanda na umbe da suna wanda na kenan. kuma da ta da tsawo da cika kuga di to mana wanja raqibun kun la takuzu sinatun wala nawm gudu. ne yawad yaqlana la yasuhu ko wa raqibun la yaghfal Allah ya ci majikiya la jiki yaya yatakallam Allah wa gaga ko raqib yes mm. Mm. la ah, yatakallam ko waya ta taharraka no le kalima ya taharraka na na ke yi ba na ke ya manji yara na ya bani wajen hiran da yana nuna da taharraka na cikin wasan su wani lafazi na jikin yana dole ne zulu da yuti zamunin ga na alfazu shari'a ji yana Allah ga da tabbatar wani wani tabbatar yana Allah ga ya unya yana na figa sun ci wani sun ci wa na ga mai maza bayan alisunnati wal jama'a ko yasma'u wa yusir Allah wa wa mai wa yanzuru mai cimbale ko wa ya kubido mai goya ko wani waya ko wa ya busutu mai ɗiga ko wa ya da haku mai matsayin ba a disa ya da haku lawal lawa jilaini ya tula a domin akar kila kuma da kullum jan zagu sun ce matsun lubayen zagu ba na ya lado shi zagu ba ba ma da aljanna na wa ya furahu sai ci mai fayin ba a disa yan sai ce fayin babu ya tuba na waje jini wayo sabbo coci mai wawa wa mumin shi wa zai youtube na wa zai kirki na wa zai yau ne kun ce ce wannan da sauransu ko wa yakrahu ma nebo wa na kafici wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal siyan wa bugudu wa yarda ma ke jiyar da gangani ya zai la kadra radiyallahu anil mu'minina idh ka tahta shajara wa ko yawon Allah wa maiktulu muminan mutane don za zawo jahannan wa gadi ba Allah wa alaihi wa la'anahu wa addada wa zaba na lima na gamu minu bedi gangaye ne ya buye jahannama ko ma dabo luɓa ma sai ci maga fushi yan gani ga zawo ci wa wa yafu sai ci mai jirama ya ba a sallam wa Allah ar-rahman ar-rahim ko irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ya shi ne wanda yake kin bana Allah ne da sama na gune ya sama ko wa ya'fu wa yaghfir Allah mai fabe zama mai gafara wa yu'ti wa yamna wa man ya zama ke la Allah ga jin na wa yanzu kulla lailatin ila sama'i duniya sai ci mai cin sama je shin dunya ko kai fashaki na abu na kama sha da kin lunga bone laisa kamis fi shawwa sami'u basir yana da bane da shi tsoye na tsoye ce wa mai le wale gan hadis na nabi sa sallam ga yanzu da rabu na ila samai duniya ko tsoye ce cin samai don da ya agogan na wuce ga manya du'uni fasta jebula za ba na aduwa in aduwa wa man yas'aluni fawatiya za ba ya lanya cin fagangane biyu lokacin shi yela yela bizi liyo ko an da gafarta mana laisa ka misli shai yadda wani da shi ya ce ci na yadda wani alaɗa ce ce na wa sami wa allawai wo albasiru make le wa le ga sami wa ga albasiri su na jayen ya ce ci ko na jima akwai kula da sifayen asamu zan da sifayen albasari na wale laisa kamithli shay'un wa jiraddiya shaddiha shi wa huwa samiul basir wa jiraddiya mu'attila shi rijiyar mu'attila al-mu'attila shi a ga yi zai je lanyin yaya don sifa sifati yanzu ya ci na ku? wanda sifa na gode wako mushe bi hajjimar labirin zahon ji allah ke yamu guba ba masu ku a halli ba wa nan mahmudu ba wako lobule ba da bai na isra'ili min asabi rahmani ya gbari ya halitta ya wuce jima wanda takane ya gwani gini guba ya ce ce ba hadis na nabi sa asalin ga kulubuli ba da bai na isra'ili min asabi rahmani yi kallibu ha kaifa shako yi kallibu ha kaifa ya wato ce punti mina buna wa yu'iha ma'arad yana wajen na dagona wa khalaqa adama ala suratihi Allah ma li ta hmm? nabi adam alayhi salam ji wa khalaqa Allah wa khalaqa adama bi yadihi ala suratihi Allah ma ji ta nabi Adama alayhi salam bi gunta tin surugo annabi allah alaihi ta'ala sai ga iblis ko ma mana aka an tawjida lima khalaqtu bi yadayya ki kan wace jin sujada ya nemi jali to bi ya gwami ina yan wa gan na waje su ba kan yadda ya ce cewa ke lawo ya ce daraja ya a adam alaihi salam ya Allah ga jali to da gona ba na jiga ala surati itacin suru gona mun shiga gari ya kin shin hawu na na bawon jabalo ko jiga na ko shi ne ba ni da damuwar jibba lokacin ne bayan sai ci ya gada masala wucin ba ni abu e ne ga dan gurukun da ciwo kafin zai bilu don sha Allah ta'ala with treaties ga wasa ma samawati wal arduna ala surati ga wasa ma samawati wal arduna sama jibainu tokin jibainu يوم القيامة في كفه وقبضته با تو في sai ce wasa mawata mutu ya tuliya ne ne ko wa ya ba kadamahu fi jahannam fatazuwa ga ce ci ga da ciwula da ne jahannama wuci ga fin ba hadisi na sallallahu alaihi ga abin annan ga alim talati wata kulu halmin mazid hatta ya ba alaiha rabbul izzati wal jalali qadamahu wa taqulu qad qad qad alisa ta zuwa daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamu la imani ji gangani biyoyin kemin jinuna wa yukhriju qauman minan nari bi yadi sai ma ku zamu ce tiya daga no bi ya guyi wa yanzuru al jannati ila waji gina aljanna jima'a cinello bayan su yaci ma'ana gina aljanna jale su yaci ye amma gini na jale su yaci ya yi bukan na ina hun an rabi ne yau idin. na mahajubun lalle gini na jiya ka da bangan da su yaci amma gina aljanna je lahun ma ya sha'u na fi hawa ladai na mazid yana gaba aljanna na adi amma da bibi yawanci magayayi a nazari la waje lahi alkarimu annabi sa a zama yadda su koyi jawa annabi sa sallam ga lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut ya za da min ya rabu na alyatsu yana su gaji yo gaji ajali annabi sa sallam muke gabe ga innakum satarawna rabbakum yawm alqiyamati ko kama tarawna alqamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yatihi ya le ce ce ya fali ya mi kimni ya le yi ya le kamata rona kimni ya le ce ya shan badiri na ya timbatin ya ci le ce ci ya hadis mai mabiyakin ya le ce ce ya shi na aljanna shi nan bibi wa ya shi danyi danyi danyi zula imanu ji gangani biya ma mutazila ji to hawari ji to rafida ji to zaidiya ji to jahmiya ji a gaji ma ne ga mumini shi hadis ce ce fali kiyamiya wal iyazu billah galo littafin na ibn qayyim hadi larwa ila biladi fasalin gaga etiyan ba biyan yalle ya ce ce wannan unda firka na jima an ce ga tuyi da ce ce fali kiyami ya Allah kiyami gole sufi maga ya ke da ce ce to ya kiyaji kiyo ya kiyaji gutu wa khairu umuri dini ma wa shirin umarnin da sati. albadayo yana da alkhairi ga lamarin na suku yana gaya sunana, na majishar daga batina gaya kiya bidiya na ya zaga da tsadin addini wana gaya hu ajina jana jali to ya ciye muhum to ya ci maga ya zuru na huko a na ziyarar lama to ya ci muhum to ya ci mawaci wa tajalla lahum fayutihim to ya ci maga mini lawa ma wa yi uradu alaihi libadi yawmal fasl wa din amma ga wuje kube be bayan ce ce fo yana ji sakayya na fa yatawalla hisabuhum bi nafsi tacca hisabi wala ya yali dhalika ghayruhu azza rabbuna zanga ci ma jima'an yi hisabin ga da tacci bana wa huwa la ma yasha'u qadir allah masuku na bunu da iko ya ciwo inna allah ala kulli shay'in qadir wa alƙur'anu kalamullah alƙur'anu kuma ya ce ciro takallama bihi na lawu gana laisa bi makhlukin ajali ta alƙur'anu ja faman a anna alƙur'ana makhlukun fawa jahmiyun kafir zanna magaga ga alƙur'anu ajali tun da ci jahmiyu ne kafirina masala na masala ya halkul ƙur'an Eh, wai ga musulmi lai ma jiga Allah wai gaga ko gaga da nabi Musa ya kallama Allah Musa taklima ko gaga da nabi Adam bin anawa wai wa qala lahumu rabbuhuma adam an hakuma an tilkuma shajara ko sai caji na bi annabi isa a an takulta min nasu ta wa umiya ilahaini min dunilla ko ega eh, eh, ya ce ci na ajin halittu wujan kibo alita ipata ga Allah mai ga ce ta za ko kullau bahu mai midadan kalima ta rabbi na nafi al bahu kabla an tanfada kalimatu rabbi walau ina bi mislihi madada da daganci masu kuma daga jami'a na shiga alkur'anu alkur'an wajen litojina yana ya gane gane alkur'anin uji gane tsoyaca uji sufiyan tsoyaca uji ilimin tsoyaca da sauransu ya gogo wace da jami'a litojin magoya wa ne ya gane gane gane daga gandana na lawal halku wal amur alhalku coci yan wuyan wa al'amuru ma coci yan wuyan bugu alhalku yuyi al'amuru ma wa yuyi zai shi ma bai gan alkur'an wa jihali tuji ya ba a gan allah wai ga gane su kun samu ce gayi jami'a gan da zai biya na ga lai ma muhammad da sauran a sai ga jami'a shi kiyo a yi kafiro ko ji gane ko amma ta sun ganci su kun wa alai ga alul bidai shi yan bidiyar shi adamar tabanya sai za dabo wa ya gun bidiyo ebo ne ba wun wa zo amma litafi ya sunne ji kunge wa salibani ko zu magoya kin ba wannan ta fi shafe gwana kira jawaratu tauhidi kawaidi ibnu ashiri yana da biyu ne ko ji gane ko akida shi yana shi masibo akidan sunna ji na zabe suke tawo tauhidi ibnu kuzaima wasu da suna imam ahmad ibn asulati sunnatu ya ibadat lukubura kubra sugura ko ji gane ko da sauran na littafi ne wuji kiyan bikin ba zan gbo to gudu ba to to da ne gaskiya ga wa zan wuce ji kokarin wanda wa ba zan wuce to katun da sauran na kwale ne ya wale ne ya ko wani zanna ko ga je ka so kwa fabi su ku gaskiya ga wa zan wuce cin bicin da bonan gaskiya ne latulawa kacha an ga tulawa ga ko amma kuna mazu gina ta na basa rasu o don da irin mutu guji mu ko ya eh, zama dambu to gaskiya wato ci na mutum le amma ungan wuya gwa wale yin wikai ko ya eh, zama dambu wato da ka yi kamar hujja jiyo ko aka yi zalunci shugaba ta jiyo wanda ya fi sun gaji to kafin da ba batun wata la amma ya boye tun yagbon wale gan gacin bani yi makanta wajen gaki kwa sai biya wobia ko a fi doji kazangole matsayin ya ke kilo wace yi kayan gama na alusunan shi ya ga alibi da ya bata matsayin ya da a jikiyar eh, a jini a gando shi again ka maga ga jami'a ku fara da sauransu kafirci ya zanen wani ma na kibe tsoye umaji da faliki ya ne umaji da a mayan bodin da ci duk gadon waki da ce ga to aki ne kafirci wani kafirci ne zanna kirbe kafirci ne yahudi bin man da ya ne ko ganewa hmm? <laughs> ga wani ko musulmi ko ji ganewa hmm? amma wọ́n wà fún àkídà ń ci aki da wancin mawunji hankali wato a wato akida ya kafiri ci ko ji gane ko yan ga ci makiye yawon galu ci magwa sun mutum mai liya gaskiya gawun ya ji dauno na gole ko kafiri ci ya zama ce wani ɗaya da kafiri ci ya wuri ga nasara in gole kafiri ci ya zama na tawilu yo eh, wata kafiri ci ya zama na cikin da yawon da kusku ne fahimta kafiri ci ya zama na masu kuma lalutar musun wasu lahun su ɗaya to ba zan da cikin na. Sai ga wani level ne miji na vunya nga mala ahlu sunna ji ka ga ga yin bidiya yi na ji kaza za na ji kaza eh dai guya amma ba da alkhairi ke wani hala dai ba ko ji gane ko nga mala bana a ga wagan wal jami'a kufar wa kaza kaza kaza wa kaza opo o la jus ne dai ta wal ji za da diona kaga jan da le lafu e lafu ashi elaji kun sallah elaso killa eh treat aka sun treat like what musulmi although canada is na sai gaga ne jini jiki an ja ko so masu mai jin bayani ya ga wuce mutazila jiga ga zando ne ga cin bici akida ne kafiri zanen wa bici cin wajen akida ba na wajen kafiri ya ga wuce halo no bayan sako da rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana na sako rabbana sai ci yayi la tu'akhidna ga wani mako in na fina na yi ga bata na au a na ko ya cin bici na ma ya cin bici bici ci wuce ko a kida ba kuja a kida ba su kwafa ya baro bana la to akin na inna sai na au afta na alu suna ji ga zane ga cin bici a kida na ji ridda zane ma bici ci wuce a kida ba na wuce ridda ga wale ga wuce ga ta alu suna ji ga ta mutan zai ga su ga irin na yau ku yau ko gowa man za'ama annal qur'ana kalamullah dana maga ta ganga wanci gana alkur'anu ya ganya ce shi wani wawa kafa wace ma ɗaya yi ne na wannan ya kulu mara ga lai sabi makhlukin ajali to jana fa huwa akfaru min awwali fa huwa akfaru min al-awwal wa akhbathu qawla sannan ka afirci ga yana fari ko za mu ce mun wuce ji ya ga wuce ji sakwana to wa ga mu ga ba gun nabo zai shiga alkur'anu kalamu lagar makhluk na ya alusunna ko ji gane ko sai maga alkur'anu makhluku na yi zijo jami ya shi ya shi ngo ne ya aiki ne an nan ko a ti dai zaje dabu ko ji gane ko a ti dai zaje dabu na jami ya ki da jami ya ga da biya a ki da biya jami ya shi ga da biya amma wa gan jami ya ja lai daji biya amma ki ga ta sun ja lai daji ki a lai daji biya so a ki da jami yanci na da biya su ko a ce logikiyo a tayar suna aga shi su kuma shaga alkur'anu kalamullah waga ga waga waga ga gairu makhluk wa ga gairu makhluka waga ya e bada wanda ke wanda ci mana cin zaku baba idan la kullu zina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatin qalu inna fa'akum mana yanzu zare ne in ga mutace suna yi waliyan ga qur'an ma ko magada bayan jami'ar kun gole yanzu zuwa maluk su ga kiyar alwaki foto to zanen gakiyawa ga fitin da ya diri na dajiyo na kawai gana ko umar ji katu umar ji fahimta na gautu ya ga gairu makluk ka cawun gasu sun wuce ya ga gairu makluka wani agulu da dadin rijo jami'a ji la mai alha'iyar ga wala taku fil qur'ani bil waqfi kama qala atba'un bi jahmi wa afjahu ga sai ga ya alwa kifama in mana yana ga imani da le wuce jimani bai na gaciya a ɗiba na oguna kazalika ni fasilil ayati wani tastabi na sabilin mujrimin adiyar mun da bugaji shari'a alha'iya hmm, a bakar bakin lanishi wajen gana ko a da jina da man doci man wuce ba ga ci ko ya faji ma ta tuke yi nan nan wanda ajin da bai jama'i jina doci ma da gura kun take mun baro na ga jama'i alqur'anu lahi gar makhluk imanin mun Allah wala tuta cin al'ada shan mai gan daga khilafan baki lani hatta la ya ci mun ba da nana na alama zabi mai gan daga yabo ya doge ne ya kida wani ebo bi a tu dan da ce ga zuma ba da ga ki da ilimi ya mu feji da albaki da ne wai ga mutun ya <laughs> ko ji ga ne wanga na ko hmm? ta shi na lawo a ki da bani misali bidaw tashi bidaw zai ji zai ji daga wani jina ko ejiya ko jama'a ko ti jina sai àti ìjìyàn jama'a gausu yi shi na àti ìjìkíyà àti ìjìyàn jama'a ìdálà yi shi na àti ìjìkíyà àti ìkè ìjìyàn jama'a manjimita yi shi na àti ìjìkíyà àti ìkè ìjìyàn mu ko yi gane ko jama'a gwalage ji mishe ti mai shi na àti mai jikiyà àti mai kè ìjìyàn mu kashan safin na ji bai ne ganci masu kun kai hatta ka zai je ke ji to maza bayan maliki a to mai lokura na to mai ke ji na mu to mai ke ji na mu safu na shi bai noma ilu ko laji ganewa ya zai mafi tashi ne zangoci ya jama'a ga wasu shi na a gangan su kwaje sun nani ko a gangan ya ganna lware ya bude da alasma wa lusna fado biya ko a gangan ya zo min gwagunin gan ya ganna lware ya wafan ki mata ba na kuma ne misali masu nasu la sauri ba a gangan ya gadi ya gushe ko ne jimin wuro ya ganna lware a gangan gudun kasirin magun ba ko ji gana ko a ga karshen sautul kafi ya ce nufin ci ba cushin in wancin magun ibn kasiro in wancin gubare ga mana a ga ya zoji sallayen jana'iza ma wunga jihar lulamu in ji allaji dole ya idan da luwari ya wala yakbar la salata a duk mai za a dasa hatta ne hatta ya tawadda ji a ga a ga bodi sarawi ẹ̀rẹ́ tún pátá ìkáfìrí lè kálí pátá ìkáfìrí lọ́rẹ̀ pátá ìkáfìrí sójẹ́ pátá ìkáfìrí kẹzàkẹrẹ jẹ́ ní pátá wọn lè bá wà níbi sọ́ọ̀sọ́ lọ́mbà ẹbá àdísán tí wo wọn kàlàlẹ́ àti ìyà káfìrí fọkàdìbà àbíyá àhàdù ìmọ̀wò wọ́n ga lọ tún àláwọn wọn àbẹ

annal alfazana bil qur'ani ki dai lafazin shi da alqur'ani wa tilawatina ko makhluqatun ajali to jina wal mai jina ce shi fa huwa jahaniyun khabithun mubtada zanne jahaniyo ne ga sakon alfazun da alkurani a jali to jin yale egan na nla ina wa kpanayi egan wuna ko egan mu na ke lawoyin ina wa kpanayi alkurani wani bana lafazi ya gagaciya to ina alisunan shi ajiyar gana sukun ga jin tara zawon yi ko tadawa dawa waraka mucini da sauransu a jikiyar a jihali ta wuce alkur'ana na mawai banan wi e gina coci a jikiya a jihali ta wuce yan ga wale laf ikalin laf zai bil kur'ani makhluk e gina na jikiya shi buwa buwa jin ya ci ga dabo ma ga dabo na lalacewa ga lagan kale wajen gana ko mm. ga wa mallam ya hawa haula ilkam zanen mai zamunci shi kafiriya wal jahamiya bi jahamiya yana kullum fawa mislan sai da jahama kullum ba ta da tsani yana wagon nan su shin kai da yan mallami kafin kafir fawa kafir ba wani lutu yahudi aji musulmiya na faraji aji musulmiya da kada ka fara lansi na kalu yin Allah salisu salasa lam yakun allazina kafaru min alil kitabi wal mushrikin wal alil kitabi wal mushrikun haji muslimi haji muslima to man shakka fi kufrin fa huwa ne fa huwa kafir ko yau ko good amma zane shi amma kan ga ce shi misali bana wata tariku salati zana sallah lugu amma kasalan ke kasalan yin ya ce ne wani ga wale mai da cin libertin shi wazu musulun kawun musulun ciwa ko ji gane ko ce le ba wancin mutane mun ji nan nuca so a ga gaza ni gare shakka ya cin zahiri wuce wani kafara ko ji gane ko good so ganyen to mallami kasar jami'a ko da sauransu na sukun kunda kiyar wanda ganyen shi ya ginga ciwon su wuce zai ji ai kamar da hujjajin ya a yi izalatu shubajiya ya gaya ya wa destroy dini destroy da sauransu na a wancan iya yin tebo amma awamun nasu ya shi ɗaya juma'a muna ji da kimna juma'a muna da musulmi jina ne imam amur ibn ambali zamani imam ahmad ya da tun da shi shi yana sun shi sai na kira jami'a daga a ga alkurani makhluk zandoro tun ga ga alkurani kalamu la ga makhluk ne luwa eh, luwa to liman bo elugu yawon adi likalija elugu yawon adi tuka katuwa ko ji gane ko ya tuna ke da tuka gobe a gan a jine ta gina shi katun kuranu ya katan bana da lalawa gan alkurani makhluk ko ji gane ko hatta ta zai shi maga ya gan alkurani kalamu la gar makhluk na ga zama ci wo wuja ci ga kuya rumu ci kuyo ko ngodo man na magaibe ga alqur'anu kalamu na gar makuluku na wa saki amma wuce kashin da cima gu ya amadu ibn Nasr na wu ngodo ga ya tsiri na bani en loji na yun ne baba kashi amma to sai imamu Ahmad mun ji muji mun ji kafiri e bo ga man ba ci ba ga ginu ebo na tun sai su nawari an sai le ga aljanna yawo gaskiya ga mun sai wa mu amma da man bodin da ci ifu bane ji ji shin bo a ci lugu dide ne ga a cikin ga bodin shuto ne ko ji ga na ko so kawai sai wuce ga akan jiki a ga wa ka wani ko good so to sun ma bai bai ma muhammadu yayi ma muhammadu gaske ya ji da mulkin da mai fa ille masiba na shi ba hatta ka ji zaka yi ne zai ba qur'an kuma ka ta bana ka anda gaga alquran yi malumu a ciga da ya tsunci jiki aya da gu imam muhammadu ga alaikum bin nukrati fi qulubikum ede fe na ga wanci wani gbin bo wala takhlawu yadan min ta'iga wa wagwa ga ya alami tutuna ya gu mafa la tasfiku dima'akum ya gaje geji ya mare ko dima muslimi na makon mafi ke make ga musulmi ya kin bangan da yi mare a duk bai ma muhammadu na su kuma ali ma muhammadu le man wuce kwa shiga a jawa fata shiga a jawa shawara biyu ne imam muhammadu ya ganga ya su kuma ga a jiki yana a ga imam a ga yan ga imam muhammadu ya su kama yana a ta jiki a ta haƙe ɗaya tubo a ci da a ci ga a ci ga a gwantsun ba sa zama ne ce ga abutu na sawa masawunan da kira kyan wada aka fi a da amfani doro na labi na imam malik yin na ga yanan gaji kiyo kaddana wallahu alam ga kallama Allahu musa taklima ta ci na da musa ya matuka yin ya ganga ko wana wala taurata min yadihi ila yadi ta ci ma taura na annabi musa wallan ya zalilla zawjalla mutakalliman alima la ku ba wani gangan mai da ilimi فتبارك الله أحسن الخالقين قول الرؤيا من الله عز وجل نعم جاءكم فإن شاء الله تعالى كاتن جاءبنا فنجاج ديدنا سيشالا دويا فنجاج بچنا سيشفاقي فاليغان manaji ganin katon ban da ana ya ganga na yi su mujmala mujmala na wani kiyo musibo na da bukata yawon yi yayyaki to clarify some things na wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh